Eh, abin da nake cewa ba malam abu sai ba na ne ya shek eh, na ga kaman waɗansu 'yan gargajiyan izalan jos na'am suna cika baki cewa suna son a yi mukabala na'am ya shek da na ce ni ina son yi mukabala da shugabansu ne na ƙasa na'am shi ma dan yi a babin darura na'am ya shek tun da yanzu an samu waɗansu suna cika baki na'am akan abubuwan da nake faɗa suna son a yi muƙabala? Na'am ya shek. To shine yanzu ina sanar da su cewa na amsa. Na'am ya shek. Su zo nan Bauchi masallaci na a yi. Na'am ya shek. Kuma ina tabbatar musu kamar yadda muka yi da ɗan gidan Shau Dahiru. Na'am. Ahmad ya zo masallaci na aka yi tafi lafiya. Na'am. Ba abin da ya same shi ba wanda ya taɓa shi ba duka ba zagi. Hakanan 'yan uh, 'yan Darussalam. Na'am. Sun zo nan mun yi muƙabala da su sun tafi lafiya. ba wanda ya zage su ba wanda ya taba su Sana akwai yan da'awa sun zo nan sun yi mukabala mun yi mukabala da su lami lafiya sun tafi ba wanda ya zage su ba wanda ya taba su na'am sannan akwai yan shi'a a falo na ma muka yi da su wajen sati guda muna yi ba wanda ya zage su ba wanda ya taba su to su ma in suna son yin mukabala su zaɓi duk wanda suke so ka gane na'am ya su ɗauko mutane ƙayyadaddu su zo da abin rikodin ni ma dan zo da abin rikodin sai aya masallaci na na'am ya shek ka gane na'am ya shek yawwa na san dai sun san dai cewa duk wanda na irga musu nan hmm. alhamdulillah kowa ya san mun yi mukabala da su a nan Bauchi kai akwai wani dan Tijjaniya ma wani Ahmad na'am wani dan Tijjaniya sunansa Ahmad ya zo nan saman masallaci na mun yi mukalabala da shi akan carbi na'am har ma aka dinga masa ihu yarsa me dai eh, tun lokacin bai sake dawowa ba yanzu ya koma shafin sarki zaki yana karya. amma da ya zo nan ba wanda ya zage shi ba wanda ya dake shi to su ma waɗannan 'yan gargajiya ɗin duk wanda yake son muƙabala ya sanar da rana ya taho mu gaya masa ga iya mutanen da za su zo su ka gane? Ni ma ɗalibai ɗalibai na za a ƙayyade. tare cewa ni na san ɗalibai na masu tarbiyya ne masu da'a ne ba taɓa dukan kowa a nan ba. Kowa gane ba ne. Amma duk da haka dan kwantar musu da hankali a ƙayyade nasu a ƙayyade nawa. Na'am ya shi. Duk wadda muƙabalan bata shafe shi ba kar ma ya zo shi dai da da ba dan littafi. Na'am. Ko gane ba ne? Na'am ya shi. Idan suna son masu ɗauka musu littafai ko mutum biyu ko mutum uku na za a ba su dama. Na'am. Ni ma ni ma ba za wuce mutum biyu ko mutum uku ɗin ba. Na'am. Wanda su ɗauko min littafai na shiga min da shi cikin masallaci. ko gane ba ne su zo da abun rikodin mu zo da abun rikodin kada bayan an yi wani ya ce ko an rage masa ko an masa editing masu rikodin ba zai wuce mutum biyu ba za su saho da shi da wanda zai dauka a kyamara da wanda zai dauka audio ni ma mu su wuce mutum biyu ba da wanda zai dauka audio da wanda kyamara to daga wannan ba wani kama kama ba kar a yi wani bauɗe bauɗe a ce sai sai an je gari kaza ko an je kaza na ba su da mana za a yi lafiya ka gane su zaɓo kowaye a cikin a cikin su inda izalan jazu ne kowaye yanzu kowaye ba kaidi ko gane ba ne sanarwa ne daga dr idris abdulaziz duran tanshi bauchi ba kaidi kowaye na'am na'am ya shek ka gane na'am ya shek in ce ka ji bayani na insha Allah ya to a sanar da su a sanar da su insha Allah ya sha yawa kada ba su kawo wani sharuɗa fa ka ni ba wani sharuɗa da ka cewa ne kawai adadin da za su zo da shi shine adadin nawa dan ba za a ce dan anguwana ne a ce ni mutane su cika masallaci ba kowa zai ji a social media da a sashi live na'am live na'am ya shek na'am ko gane bane live da a saka na'am ya shek yawa na'am ya wannan shine na'am ya shek shako zai isa